Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin tara ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya kuma ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu karfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwa a Florida a zaman wani aikin ta'addanci. shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya gargadi shugaban koriya ta arewa kim jong-un a akan ayyukan soja masu zafi duk da cewa pyongyang ta bada sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai kanin labaran kenan bayan ku gama jin labarai za ku ji cewar hukumar tsaron farin kaya ta dss a najeriya ta musanta cewa hoton bidiyon da suka fito na kama mawallafin jaridar yanar gizo na ta sahara reporters a cikin kotu babu jami'anta a ciki bayan haka 'yan najeriya da dama kuma sun kalubalanci matakin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke dauka na karɓo daga kasashen waje na kusan dala biliyan talatin. bashin da yake kan ƙasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan 83 dalar amurka wadda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan 30 idan ka ji karo wannan kuɗin na dala biliyan 30 a kai zai zama wajen dala biliyan 114 sarfil hashim gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai ban kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya kuma ga labaran shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba donald trump a jiya lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu karfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na amurka dan majalisa gerald nadler ya bayyana a gidan talabijin na cnn cewa za a sami trump da laifi a cikin mintuna uku kacal idan har yana fuskantar tuhuma a gaban kotu na cewa ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba ta hanyar neman ukraine ta yi binciken daya daga cikin manyan abokan takararsa na jam'iyyar democrats a zaben shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden nadla ya ce da trump yana da wata kwakwarar shaida da ya fito karara ya bayyana ta a maimakon kin bayyana a zaman kwamitin shari'a na majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat na sauraron bahasin zarge-zargen tsige shi kamar yadda white house ta yi ya ce bayan zaman sauraren bahasin da kwamitin binciken asiri na majalisar ya yi a ranar litinin a kan shaidun da aka tattara a kan trump da tattaunawar da jami'ansa suka yi da ukraine kwamitin na shari'a zai iya kada kuri'a kan bayanan na tsigewa ya zuwa ƙarshen mako. daga nan kuma ya ce daukacin majalisar za ta shiga shirin tsige trump kafin tafiya hutun kirsimeti nan da mako biyu wanda zai share fage ga soma aikin majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican duk da yake yiwuwar cire shugaban daga mukaminsa na da wuya a wurin hukumar binciken amurka ta fbi tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwa a florida a zaman wani aikin ta'addanci a cewar wata jami'a ta musamman a jiya lahadi Rachel Rogers jami'a ta musamman mai kula da ofishin hukumar ta FBI na Jacksonville ta shaidawa wani taron manema labarai a jiya Lahadi cewa ana gudanar da binciken ne bisa hasashen cewa aiki ne na ta'addanci to amma dan bindigar ya yi aika-aikar sani shi kaɗai ta ce yanzu haka mun dudduba wajen wajen dan bindiga ɗaya ne ya kai harin kuma ba wanda aka kama ya zuwa yanzu FBI ta bayyana wannan wato ta bayyana wanda ya yi harbin ya kuma kashe mutane uku a hukumance da muhammad alshamrani dan shekaru 21 da ke da mukamin second lieutenant a sojin saman kasar saudiya wanda ya zaman dalibin tuka jirgi a makarantar horar da sojin sama ta pensacola jami'ai na ci gaba da binciken musabbabin kai harin wanda kuma ya jikkata wasu mutane takwas shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya gargadi shugaban koriya ta arewa kim jong-un akan ayyukan soji masu zafi duk kuwa da cewa pyongyang ta ba da sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai kim jong-un yana da wayan gaske kuma yana dab da ya rasa komai idan har ya yi wani abu mai zafi a cewar trump a shafin sana twitter shugaban na amurka ya ci gaba da cewa shugaban na koriya ya sanya hannu yarjejeniyar warware shirin nukiliya a singapore ba zai buƙaci lalata dangantaka ta musamman tsakaninsa da shugaban amurka ba ko kuma yin kutse a zaben shugaban ƙasar amurka na watan nuwamba ba koriya ta kudu a ƙarƙashin shugabancin kim jong-un tana da tattalin arziki mai ƙarfi da inganci to amma wajibi ne ta dakatar da shirin ta na nukiliya kamar yadda ta yi alkawari nato china rasha japan da ma daukacin duniya duk sun ittifaƙi akan wannan in ji shugaba trump kalaman na trump na zuwa ne bayan da kafar yada labaran koriya ta ce an gudanar da gwaji a tashar harba makaman nukiliya ta bakwai a sohai tashar harba roka mai cin nisan zango a tongri a yammacin pyongyang da ke iyaka da kasar china labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc Akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a New Delhi babban birnin kasar India a jiya Lahadi. Jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a ginin mai hawa shida inda leburori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a masu ceto sun kai wato waɗanda lamarin ya rutsa da su a asibiti an yi wa wasu mutane goma sha shida maganin ƙunar wuta ko kuma shakar hayaki kuma sun wartsake jami'ai sun ce ana binciken musababin tashin gobarar da ta soma da misalin karfe biyar da rabi na safe motocin kashe gobara ashirin da biyar suka yi aikin kawar da wutar kuma tuni da aka kammala aikin ceto a cewar jami'in 'yan kwana-kwana atul kumar gags अब तक हमने 52 लोगों करीब निकाल चुके हैं हम लोग बावन के करीब हैं आदमी जिनको निकाला जा चुका है ya मुन mun भी आपको kusan mutane हम सिंह biyu an sanar da mu ne da karfe 5 da minti 22 na safe kuma da farko mun tura motoci hudu ya zuwa yanzu motocin kashe gobara 35 muka tura tare da adadin jami'ai 150 an kai mutane da aka ceto a asibiti daban-daban ana iya samun adadin waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka tsira a asibitocin kimanin mutane biyu kuma suna cikin baragoze har yanzu prime minister narendra modi ya bayyana gobarar a matsayin babban ibtila'i gidajen sayar da abinci a kasar saudi arabia ba za su sake zama da kofofi biyu daban-daban ba ɗaya ga masu iyali da kuma ɗaya ga mazaje da suke su kaɗai ma'aikatar kula da birane da karkara ta kasar ce ta ba da sanarwar a shafin twitter a jiya lahadi a kasar da gidajen abinci wato akasarin gidajen abinci a kasar ta saudiya ciki har da masu abincin kasashen turai suna rarrabe wuraren cin abinci ga masu iyali da kuma na maza a daban labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hukumar tsaron farin kaya ta dss ta musanta cewa a cikin wata sanarwar da ta fitar cewa hoton bidiyo da suka fito wanda ake kokarin kama mawallafin jaridan yanar gizo ta sahara reporters a cikin kotu babu jami'anta a ciki kuma a cikin bidiyo ne aka ga wasu mutane na kokarin sake gama shugaban na kamfanin wato sarar reporters inam bayan kotu ta bashi beli daga abuja umar faruk musa na da ƙarin bayani a sanarwar da ita hukumar ta bada ta ce jami'anta suna sanya rigunan su da ke nuna ko suwa idan suna aikin kama ko kuma daukan matakan tsaro akan waɗansu al'amura don haka duk hotunan da ake nuna na bidiyo da ake cewar wai sun shiga sun kamo shi a kotu babu jami'in su a ciki kuma babu wani da ke dauke da rigar hukumar dss a lokacin da ake wannan aiki don haka an yi ne domin cin wani buri kamar dai yadda jami'in huda jama'a na ofishin hukumar tsaro ta dss ahmed shamsu da yake bayyana mun a hira da na da shi. mutanenmu masu bin dokoki ne kuma in za mu yi kamun wanda muke zargi da laifi wato muna bin wasu ka'idodi wadda a cikinsu shiga kotu ya haramta ba ma shiga cikin kotu mu kama mutum sai dai mu jira shi a harabar kotu yadda doka ta tanada sannan mu kama shi to shi kuma wannan al'amura da muka gani wato abin da ya bamu mamaki shine an yi ta watsa wasu bidiyoyi a yanar gizo ana nuna cewa mutanen mu sun shiga kotu suna so su sake kame su to abin da zan shaida maka cikin wannan bidiyoyin babu mutum wadda su saurari da mutanensa suka shirya kuma abin da muke gani wato wannan su ne ma suka keta dokan kotu suka shiga suka yi wa kotu irin wannan barna da sunan su bata wa jami'an tsaro suna to kada ka manta ina so sanar da wani abu cewa bayan mun sake shi muka yi mu kotu cikin ashirin da hudu a cikin dokoki da aka keta masa in an bashi beli shine kada ya tara mutane ya yi ya ba da wani rahoto ko a ɗan jarida haka ya yi musu interview to amma ran da muka sake shi cikin awanni kaɗan ya yi wannan magana da mutane jarida har yake ce musu cewa shi yana ganin ana so a kama shi ne ana so a hana shi ana so a yi ne to duk wannan cikin dokokin da kotu ta bayar ta ce masa in an sake shi a cikin conditions na beli din kada ya yi magana da yan jarida gashi ya keta ya to amma duk da irin wannan matakan da kuka dauka har yanzu yan kasa suna ganin kamar kun saba ka'idoji kun yi kama karya kun sake kama shi kamar kuna masa bita da kulli ne jim kadan bayan an sake shi kuka sake kama shi idan kuna da wasu caje-caje a kan shi me yasa tun farko ba ku hada su da caji na farko domin a yi magana sha a bada beli a kansu ba a lokaci guda wato kaga wato yadda dokokin ƙasa take da kuma aikin jami'in tsaro aiki ne mai wahala sosai kuma aiki ne wanda kana yin shi kuma kana taka tsantsan saboda kada ka je kai ma ka keta wata doka don hakkin wani duk wanda muke so mu kama shi da laifi sai mun yi bincike mun tabbatar da mun samu hujjoji kafin mu gurfanar da shi gaban kotu to shi da muka kamo shi cikin wasu laifuffuka da muka tare da muke zargi shi a kai wanda suka kai kamar biyar ko shida in muka samu hujja akan uku kaga sai mu sauri mu gurfa da shi da wannan hujjoji guda uku kotu ta yi masa hukunci da ya kamata uku da suka saura kuma muna nan muna kara bincike kuma muna samun hujjoji da ya kai a kai shi kotu kuma sai mu sake kai shi shi yasa ba mu hada a lokaci guda ɗaya ba duk lokacin da aka ga jami'in tsari ya kama mutum to ya daɗa samun hujja ne da ta kai ya kama mutumin nan kuma ya kai shi gaban kotu yanzu yaushe ne kuke sa za ku kai shi kotu litinin da a kai shi kotu in ba don ma ana cikin karshen mako bane kotu ba ta zama inda kotu na zama ko yau da tuntuni yana kotu. malam ahmed shafsun din kenan daya da cikin jami'an hudu jama'a na hukumar tsaro ta dss a abuja a tattauna da ne da shi umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria. to madalla gaida umar faruk musa 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan yunkurin da shugaba muhammadu buhari ke yi na ciwo bashin dalar amurka kusan miliyan biliyan talatin daga kasashen waje yayin da kungiyoyi masu zaman kansu fiye da talatin ke jan hankalin gwamnati da majalisar dokokin kasar game da hadarin da ke tattare da hakan daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana sunana Allah ta ciyama ba karbo bashin ne matsala ne a guri na ba yadda za a bi wajen kashe wannan kudaden bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kudaden ya kai inda ake so ya je ko kuma abin da ake so a yi din an yi sunana Abubakar Sani a na gaskiya wannan bashin da za a ciwo ni ba na goyon baya tun da karo na uku kenan in an karbo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka ga misali titin nan na Maiduguri Road tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba sunana Yahaya Adamu to abin da za mu ce da wannan bawan allah idan wannan rance zai zama alkhairi a ga 'yan ƙasa to ubangiji allah ya sa a karɓo su kuma allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a ƙasar Suwana bashir muhammad ya kasa gaskiya wannan bashi siga da ake karɓowa ba su da amfani a gare mu saboda a baya an yi mana gana cewa an kwato kuɗi biliyoyi amma kuma har yanzu ba an bata komai abin da aka yi da su ba babu abin da mu muka gani Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu game da wasikar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawan kasar yana neman amincewarta kan aniyarsa ta cin bashin kuɗi daga kasashen waje har dala biliyan kusan talatin. su ma dai kungiyoyi masu zaman kansu da ke gwagwarmayar wanzar da shugabanci na gari a najeriya ta cikin wata wasiƙa sun bayyana matsayarsu ta kyamar cin wannan bashi Ƙungiyar sislag na daga cikin kungiyoyin su fiye da talatin kuma kwamarar nura iro aji shine jagoranta a shiyar arewa maso yammacin najeriya bashin da yake kan kasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan 83 dalar amurka wadda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan talatin, wadda wancan bashin yanzu da yake kanmu yana abu yadda muke biyansa muna kashe sama da kashi hamsin na kudaden da muke samu idan ka ji karo wannan kudin na dala biliyan 30 a kai zai zama wajen dala biliyan 114 kuma babbar abin da ya sa muka tsaye da matsayi cewa wannan bashi bukata da shugaban kasa ya a taka mata burki ga tilin da muke da shi a kanmu akwai sharuɗa da suke gindaya maka na farko za su ce ka rage kashe kuɗi a kan harkar ci gaban ilimi ka rage kashe kuɗi a bangaren noma ka sakarwa 'yan kasuwa in aka yi wannan ragewar ba wani ne zai sha wahala ba da ya wuce kwaci talakan najeriya wannan batu na yunkurin cin bashi daga ƙetare da shugaba muhammadu buhari ke muradi ya ja hankalin masu fashin baki a fagen siyasa da tattalin arziki na ƙasar Malam Kabiru Sa'id Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke sharhi a fagen demokaradiyyar Najeriya. ana buƙatar manyan ayyukan amma kuma babu su kuma kuɗaɗen da najeriya take samu na shiga ba zai iya samar da wannan manyan ayyukan da ake samu ba so da aka sai aka gamsu akan cewa lallai watakila sai an hada da karɓar bashi to amma abin da ake eh, dubawa a kai shine na ɗaya yawan bashin to tunda an ba a samun aikin da ake son ake sa ran za a samu sai ake ganin cewa ya kamata a yi taka tsantsan wajen karɓar bashin a can baya dai shugaba Buhari ya mika wannan bukata ga majalisar dattawan Najeriya lokacin shugabancin sanata Bukola Sadaki amma sai 'yan majalisar dattawan suka yi watsi da wannan batu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe goma sha biyu na dare ne da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da dawa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan kawo muku labaru na halin da jama'a kan tsinci su ciki kama daga zargin zamba cikin aminci cin amana da cin hanci da rashawa da ma'uwa uba taki haƙƙin ɗan adam. Kasancewar mun iso ƙarshen shekara inda mukan yi bitar shirye-shirye kafin mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya. kan korafin jami'in hukumar kare lafiyar farar hula wato civil defense ibrahim mai gari Za mu yi bitar halin da ake ciki akalla ɗaya ko biyu daga wasu shirye-shiryenmu da muka kawo a baya. Ku biyo mu cikin shirin. suna na Sarfil Hashin Gumel. in za a tuna gabanin zaben nan na bana mun kawo muku korafin bako ziri ɗan asalin bama da ke jihar borno da yake zargin shugaban ma'aikata na fadar shugaba buhari malam abba kyari da shigar da shi wata kwangilar sayo motoci amma lamarin ya kare da tsare shi a hukumar tsaron farin kaya ta dss duk da yake ya kai batun hukumar yaƙi da cin hanci ta efcc kafin mu muku sabon bayanin bako waziri za mu tuna baya ga martanin fadar shugaban najeriya ta bakin mai taimakawa shugaban kan labaru malam garba shehu inda fadar ta yi watsi da zargin da nuna wasu masu zagon ƙasa ga nasarar zaben shugaba Buhari ne ke ingiza waziri wajen waɗannan bayanai. Ni wato abin da muke so mu ce shi ne inda za a natsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan ashirin da tara miliyan ashirin da tara na naira. Sai ka duba ka ce akwai cancanta a kan wannan magana lokacin da ya karbi ofis din nan na babban jami'a fada shugaban kasa duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan ɗari biyu da kowane wata ake ba ofis din nan wanda yake rike da ofis din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so a doka a tsarin yadda ake gudanar da ofis don fada shugaban kasa ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. irin tsari da shugaban buhari ya fito da shi abba kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan ɗari biyu da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan ɗari biyu duk wata ya kashe duran da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan ashirin da tara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana magana da yake sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma magana sa da ake ta yi a kwangila yake za a bashi wai a bila ta mota hilux guda ashirin da biyar kasafin kudin dubu biyu da sha shida da dubu biyu da goma sha bakwai babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar waɗannan motoci to ya za a ce an ba da kwangila akan abin da ba a bukata wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban man garba shi ko wato a takaice dai ta fadar shugaban kasa ta ɗauki wannan abun da cewa kawai ma sharri ne kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban muhammadu buhari ake nema a ɗauko a yi 'yan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikinmu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah yanzu dai an kammala zaɓe har ma shugaba Buhari yana cikin wata na bakwai a wa'adinsa na biyu da zai ƙare ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kazalika ƙarar zaɓe ma da aka shigar an kammala da watsi da ita a kotun koli da tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari nasara. yanzu ga abin da bako waziri ya shaida wannan shiri bako waziri mana bayani zuwa yanzu akwai wani abu da aka samu daga abubuwan da suka hada ka da shi a bakari eh ya kira dan uwana sun yi magana da dan uwana amma har yanzu dai ba neme ni ba kuma ba bani hakkina ba sun sa ni da wani yanayi ban taba zaton abakari zai yi ma wannan abun ba a rayuwa ko a mafarki tunda dai akwai lokacin da ina neman kudaden nan saura naira dubu ashirin kawai ya saura na kira shi na nema alfarma ya ciko wannan kudin in an gama sai ya bani abin da zai bani a ciki amma daga bude bakin shi ya ce min i cannot marry a woman and expect me to pregnant her akan naira dubu ashirin din ban taba zaton mahaifi zai gawa ma dansa wannan abin ba abba kyari dai ya sa ni kunya ya sa ni wani hali wanda dai ban taba gan shi ko a mafarki ba ya zalunce ni a rayuwa ba zan taba manta da wannan abubuwan da ya yi min ba a rayuwa dai to na yi yakacin gurguruna a kan lamarin nan in shiga nan in shiga wajen can duka inda dai na fara samu nasara ta bangaren sai ya sa kafa ya toshe wajen hanyar to shi ya sa kowa yana tsoron shi a kan lamarin nan shi ya sa da in yana da gaskiya me yasa bai kai ni kotu ba ai ya fita ya ce zai kai yan jaridan nan eh, jaridan punch din nan wanda ya buga jaridan nan zai kai shi kotu amma har zuwa yau ba ya kasa tafiya zuwa kotu inda yana da gaskiya me yasa bai je kotun ba tudi ba ku in ma ba ku gamu da shi ba ko wani abu bai faru ba hmm. eh, kotu za ta iya warware wannan al'amari ta fito da mai gaskiya a cikin wannan takaddamar haka ne to kasan shi zaman najeriya nan kawai dai to allah ya jara lamarin abubuwan da yake tafiya cikin kasan nan don tun da su ne suna mulkin bayan da za ka je kotu kotu ta baka nasara ko da kana da gaskiya tun da dai na je efcc na ga asiri diyawa cikin efcc lamarin efcc a dss ba zai yi in yaudare mutane ko in ce da in zo ba ta sunan mutane a bar ni a kyale ni in zo na cikin kasa har zuwa wa hakan nan ba saboda haka ai in yana da gaskiya me ya hana shi tafiya zuwa kotun ai ya je man ya je kotun mana abin da bai sani ba ma zan tona asirin a cikin kotun amma dai ba zai yi fita a media in ce gashi gashi abin da ake cikin ba amma dai da yana da gaskiya da zai je kotun sai a kai kara zuwa kotu a ce na bata masa suna sai kotu dole za ta neme ni sai ni kuma yanzu in bayyana abin da ake cikin amma ya kasa tafiya zuwa kotu har zuwa yau kuma bai bani na ba don in shi yana kan mulki shi ya sa to ai ba zai dogoma kan mulkin ba ba kai wani abu da watakila a baya kake faɗa ina jin ko kafin zaɓe ne kai kira ga shugaba buhari ko gwamnatinsa da a sa baki cikin wannan al'amari don a samu sulhu shin daga bangaren gwamnati akwai wanda ya nemi ka har yanzu dai ba wanda ya nemi ni a cikin lamarin nan to kowa yana tsoron abakari saboda haka akwai mutane manyan mutane wanda suna so su shiga wannan lamarin su bayyana su kuma su furta abin da yake tare da su a ce da gaskiyan lamarin to suna tsoron aikinsu kar su zo su sa baki a cikin lamarin kuma yadda dsp tijani abin da ya same shi nan ya same su shi yasa suna gudu lamarin amma dai ta bangaren shawara kan za su iya su ba da shawara kuma abubuwan da ya kamata a yi za a yi a cikin lamarin nan to amma gwamnati dai bata niyan a zo a ba da abin nan namu mun yi yakacin a akan lamarin nan da malam nasiru har yanzu dai shirutu akwai kuma wani abu da ya shafi mutane waɗanda suke ka bayyana cewa ka karbi kuɗaɗe da yawa daga hannunsu waɗanda za su so ka biya su wannan kuɗin shin zuwa yanzu ya kuke ciki da waɗannan mutane ba ran da mutanen nan ba su buga mu baya suke ya ake ciki suna neman hakkin nasu ina ba su hakuri da to kowa ya fahimci abin da eh, inda da abin ya taso kuma ina da gaskiya shi yasa sun yi hakuri ma sun bar ni har zuwa war hakan nan kuma yanzu haka nan an yi min barazana sau biyu a kan lamarin nan na farko na je efcc ranar farkon da na kai partition na fita daga na yi submitting partition nan na fita na doki man wanda an yi min stanford na efcc wanda shaidan da tabbacin an karba kokena daga na fita na zo finance junction mutane sun zo sun biyo ni sun karba min na a hannuna kuma sun biyo ni har zuwa gida har sun yi mun duka kan lamarin nan to saboda haka ba zai yi in ce da zan yi wani abu kan lamarin nan ba na yi dai akacin gurgudana har yanzu ina mika kuka na da shugaban kasa shugaban mai adalci don allah ya dubi girman allah da manzonsa ya kwato mu hakina ya bani hakina in ba mu masu su hakkinsu kowa ya samu kwanciyar hankali akan lamarin nan shine abin da nake neman alfarma don mataimakin shugaban kasa ya ce zai yi wani abu kan lamarin nan to amma har yanzu dai shiru ba neme ni ba ba ce mun gashi abin da za a yi ba to ne abin da ake ciki da malam nasiru makon gobe ma za mu dawo kan shirye-shiryen ko kuma mu ci gaba da bita yanzu a madadin nasiru adamu kaya nisar fila hashin gumil ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mu kasance lafiya to madalla a gaida sarfi gumal yanzu kuma ga murtala ya dawo da labarai a takaice shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba donald trump a jiya lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu karfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na amurka hukumar binciken amurka ta fbi tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwan florida a zaman wani aikin ta'addanci a cewar wata jami'a ta musamman a jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya gargadi shugaban koriya ta arewa kim jong-un akan ayyukan soji masu zafi duk da cewa pyongyang ta ba da sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a new delhi babban birnin kasar india a jiya lahadi jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a ginin mai hawa shida inda leburori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a gidajen sayar da abinci a kasar saudi arabia ba za su sake zama da kofofi biyu daban-daban ba ɗaya ga masu iyali da mata da kuma ɗaya ga maza da suke su kaɗai ma'aikatar kula da birane da karkara ta kasar ce ta ba da sanarwar a shafin twitter a jiya lahadi a kasarin gidajen abinci a kasar ta saudiya ciki har da masu abincin kasashen turai suna rarrabe wuraren cin abinci ga masu iyali da kuma na maza daban to sai dai ba tabbacin ko su ma za a ba su damar sauya tsarin. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama bari mu miƙa taziya zuwa ga sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da sarkin fadarsa Alhaji Amadu da Malam Abubakar Imran ko kuma Malam Bawa da aka sani tsohon dan jarida da baki ɗayan mutanen Kumasi na rasuwan Alhaji Muntari Lawan wato sarkin fadar sarkin zango kenan wanda aka yi jana'izarsa jiya Lahadi to Allah ya ji kansa da rahama ya ji kan magabata baki ɗaya. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka musamman ma murtala faruk sanyin na da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya ya bada umarni malam sidi da kuma injiniyan mu na wannan safiyar jimmy cook baba ya koma kere ne daga nan washington nake sallama da kusai da hantsi salamu alaikum Afrique. Le monde